Wannan dai shine karin farko da aka shirya irin wannan taro tun bayan bullar cutar ta COVID-19 a Najeriya a watan Fabrairun shekarar 2020, lamarin da ya janyo koma baya ga harkokin rayuwa ta yau da kullum. Dr. Aminu Magashi Garba shine shugaban kwamitin da ya shirya taron ya bayyana mahimmancinsa a wannan lokaci. Wannan taro kusan kowa a Najeriya duk wani jami'i na gwamnati yana cikin wannan taro daga bangaren majalisar dokoki da shugabannin harkar lafiya da kungiyoyi masu zaman kansu da sarakuna kowa yana wannan ɗaya daga cikin abin da ake tattaunawa a kan wannan taro shine haɗa kai da ɓangaren lafiya da kuma jami'ai wanda su ba ɓangaren lafiya ba za a ƙara zama tare da su ya zama ana bibiyar juna wata uku wata biyu ana tattaunawa a kai za a haɗa kai domin a yaƙi ta cuta sannan kuma wani sabon strain ya ɓullo kai duk shi ma ana tattaunawa kan wannan domin a sami mahanga wanda zai tabbatar cewa Najeriya ta yaƙi wannan cuta kuma mun fito da shirye-shirye da za mu shiga sabuwar shekara domin ƙara himma. Kawo yanzu dai mutane dubu ɗari biyu da goma sha hudu da ɗari biyar da goma sha uku ne suka kamu da cutar yayin da aka rasa mutane dubu biyu da ɗari tara da tamanin daga ciki. Mutane ɗari biyu da bakwai da ɗari hudu da uku ne suka warke daga cutar da ke rikida zuwa wasu nau'uka. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya, Farfesa Abdulsalam Nasidi ya bayyana illar sabuwar nau'in cutar ta Omicron da ta bulla a ƙasar. To wannan abin da ya bullo babun wasa ne domin eh, idan wannan nau'in cutar da ya bullo Android yanzu yake ta bazuwa da sauri yafi duwan wanda muka sani da eh, eh, na wayoyin bazuwa kuma yafi kama mutanen da suke kamar kasa da shekara goma sha biyu su abin ban tsoro ne yana kama mutanen ma da aka riga aka yi musu allurar rigakafin duk gaba daya amma maganin mai daɗi shine wanda aka riga aka yi musu alluran rigakafin ko sun kamu da wannan sabon nauyin cutar baya jawo cuta mai tsanani kuma eh, rabon su su mace dan kaɗan ne amma abin da ke ba kowa tsoro shine ba mu san inda ya nufa ba kamar ya yi mana shigo shigo ba zurfi ne muka yi wasa sai janye mu duk duka mu bi ruwa to shi yasa kika ga kasashen turai sun firgita sun ji tsoro to sai dai a cewar shugaban kwamitin fadar shugaban kasa da ke yaki da cutar ta covid-19 a Najeriya boss Mustapha kawo yanzu an samu nasarori amma muhimmin abu shine ƙara samun haɗin kan jama'a wajen karɓar allurar rigakafi to zan ce an samu nasarori da dama bisa wannan ayyukan nan da ake yi yanzu muna kokari ne mutanen mu su karbi wannan vaccine din nan mun tabbatar akan cewa dan mutanen mu sun samu vaccination din nan zai taimaka da wannan cutar ambaliya da ba. virus din amma mutane mu ba su samu vaccination din ba zai bada wahala kwarai dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu ya yi kari da cewa duk abin da ya zo sabo mutane sukan yi dari dari da shi har ma ba wannan lokacin da yake ba akwai labarai da kareraki a yanan gizo masu cewa waɗanda yake suke iya ruda ba ma kawai wanda yake da ilimi ba ko wanda baya da ilimi ba ko mai ilimi wannan kalubale ne da yake gaskiya dole sai an tsaya an tasamma amma abin da ke son 'yan Najeriya su gane idan da aka samu kusan yadda miliyan bakwai sun an shi wannan rigakafi har yau in ba jita-jita ba ba wani wanda zai kawo mutum guda da yake ce ya ga ya samu wani illa da yake wani matsayi zai tayar da hankali akan wannan alluran rigakafi ya isa ya zama izina cewa lallai shaida ne wannan rigakafi yana da ingantacce ne kuma baya da matsala ga rayuwa. Taken taron dai shine kawo ƙarshen annobar ta COVID-19 tare da komawa rayuwar da aka saba ana kuma sa ran cimma hakan a shekara mai kamawa ta 2022. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.